Tun gabanin juyin mulki da ya faru a ƙasar Nijar, inda ya kasance Mai Girma Abderahamani ne, shi ne wanda ya gaji wannan mulki da kan kujera daga Bazoum. Babban abin lissafi a nan shi ne, Mai Girma sabon shugaban ƙasar Nijar da na juyin mulki ya ba da umarnin gaggawa ga ainihin ƙasar Faransa a kan ta kwashe dukkanin wasu kaya yaƙi nata da kuma sojojinta daga ƙasar ta Nijar, inda ya bayyana cewa a wannan lokaci suna son su tabbatar da cewa sun zama masu 'yanci ba ana ikirarin sun samu 'yanci ba amma suna zaman bayu ainihin na ƙasar ta Nijar. To amma ɗaukacin al'ummar ƙasar Nijar sun gargaɗi sojojin na Nijar ɗin a kan cewa wasu labarai da suka je yana yawo game da cewa sojojin ƙasar Faransa sun saka hannu inda suka bayyana cewa za su kwashe wasu daga cikin sojojinsu da kuma kayan aikinsu amma za su bar wa ƙasar ta Nijar wasu kayayyakin aiki inda al'ummar gari suke cece-kwace a kai na ganin cewa wannan babban abin haɗari ne ga ɗaukacin sojojin da kuma ƙasar ta Nijar. domin kuwa ga irin abin da ƙasan na Nijar ya yi na faɗa wa ƙasar Faransa ta kwashe dukkanin kayan aikinsu da sojojinsu su bar ƙasar abin da wani zai kasancewa ta yi sun bar wani abu a wajen wani zai illata al'ummar ƙasar ko kuma daga baya su ɓullo da wani sabon makirci na ganin cewa sun cutar da al'ummar ƙasar. To babban abin da za mu iya cewa anan, mai girma sabon shun ƙasar na ƙasar ta Nijar Abdulrahman Tijjani ko ya yi shiri ko kuma da ya yi wani tanadi kafin yanke wannan hukunci da kuma wannan yarjejeniya da ƙasar Nijar inda ya tabbatar da cewa su yi wannan juyin mulkin ne domin yanke dukkanin wata alaƙa da ke tsakanin su da ainihin ƙasar ta Faransa. To amma babban abin dubawa a nan shine al'ummar ƙasar wasu na goyon bayan wannan hukunci da mai girman Abdurrahman Ticiani na yanke game da sha'anin ƙasar Faransa inda ya bayyana cewa a halin yanzu ƙasar Faransa tana son ta kasance ƙasa mai 'yancin kanta mai kuma wakilcin kanta ba wai ya kasance suna kyarin ƙasa ba ce amma tana ƙarshen jagoranci da kuma kulawa ta ƙasar faransa inda wasu al'ummar ƙasar ke ganin cewa wannan yarjejeniya da aka yanke ba kowa abin zai cutar ba sai al'ummar inda zai kasancewa idan ƙasar faransa ta yi awon baya na ganin cewa ta ta farmaki ƙasar ta nijar za a yi hasarar abubuwa da yawa hasarar dukiyoyi hasarar kasuwanci da al'umma da kuma rayuka daban-daban sai dai kuma aka zo sha'anin jirgi na yaƙi da ƙasar faransa take da shi a ainihin ƙasar ta nijar wanda suka bayyana cewa idan son samu ne za su kwashe dukkanin wasu muhimman kayan yaƙi nasu ya zuwa ƙasar ta Faransa domin amince ma wannan yarjejeniya suka yi da ainihin sabon shugaban kasar ta Nijar. Kamar da kuke gani sojojin suna kwashe kayansu kuma suna shiga jirgi na yamban kwana domin barin ainihin kasar ta Nijar kamar yadda ainihin wannan sabon shugaban ƙasar ya bukata a kan cewa su tahi su masa su kasar ta Nijar. Wanda kawai gani da gani sojojin ne na ƙasar Faransa suke shiga jiragensu domin ainihin su shilla za ƙasa ta ta faransa bayan da ya kasance ƙasa ta nijar hali yanzu bayan wannan ƙwacin mulki da aka yi juyin mulki sun nuna ra'ayin ba su buƙatar ainihin wani taimako na sojojin ko kuma ainihin taimako na ƙasar faransa abin da kuke gani a nan shine bayan da mai girma a titiya ya yanke wannan hukunci ya yi zama da ɗaukacin al'ummar ta ƙasar ta Nijar inda ya nemi shawarwari daban-daban a kan yanke wannan hukunci domin kuwa ya bayyana cewa har ila yanzu ƙasar ta Nijar tana ƙarshen jagorancin ƙasar Faransa wanda hakan ke hana su duk wani samun wani ci gaba da ya kamata a ci su samu a duk inda aka fito. Idan kana kallon wannan bidiyo a karo na farko za mu so ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin idan mun saka samun aikin namu za ka gan shi mun gode.